sharhin jaridun na wannan mako zai fara da jaridar Lemon monde aujourd'hui wacce ta ruwaito cewa shekara ɗaya bayan haye karagar shugabancin ƙasa har yanzu sabon shugaban ƙasa ya kasa cirawa daga inda ya fara saɓanin yadda aka saba gani a shekarun farkon zuwan pnds tarayya kan karagar mulki shugaba muhammad bazum bai yi shelar kome ba bai fito kafafen yaɗaɗa labarai yana bitar ayyukan da ya yi ba alhali a shekarar farkon kama ludayinsa isuhu muhammadu ya yi ta gangami yana faɗi yana ƙari cewa ya yi kaza da kaza da kaza jaridar ta ce a fannin yaƙi da ta'addanci ba zum ya yi rawar gani al'amura sun sauya sosai in da batun shirin girke sojan barkan a niger da ya ɗan shigo a baya-bayan nan wanda shi ma aka jiyo daga bakin shugaba macron na faransa kafin a nan gida shugaban ƙasa ya bayyana shirin fara tantauna wannan batu kamar yadda ƙa'ida ta tsara jaridar niger enter ebdo na tambaya wai shin a zahiri wani sauyi aka samu daga ranar juma'a 2 ga watan abril na 2021 kawo yau inda shugaban ƙasa ya yi rantsuwar kama aiki a jawabin da ya yi a wannan rana muhammad bazum ya ɗauki alƙawula da dama ya kuma ƙudiri aniyar ta da 'yan nijar daga barci domin ta da komaɗar da ƙasa ke fama da ita jaridar ta ce ko da yake a tsawon shekara guda da wannan ikirari ana iya cewa ya samu nasarori a fannin tsaro da fannin ilimi to amma har yanzu ba a samu wani takamaiman sauyi ba game da yaƙi da cin hanci da farautar mahandama ƙalubale na nan turum a gaban shugaban ita gaskiya a faɗe ta har yanzu ana nan gidan jiya akan maganar gudanar da mulki na gari jaridar le nouveau republican na cewa shin ba wani wanda ke dafawa bazum wajen gudanar da al'amuran mulki kusan shi kaɗai ke safa da marwa a sassan ƙasa da kansa yake zuwa yanki-yanki bayanannen abu ne cewa sakin ragama ga 'yan ƙasa da muhammad bazum ya yi ya zama dalilin mutuwar wutar rikicin siyasa a nan Nijar. ko da yake wasu ƙusoshin pnds ya ba sa son haka kuma ma abin tambaya shin firaministan Nijar na yau yana kama da mutunan da za a sakarwa ragama irin yadda ake yi a tsarin mulkin shugaban ƙasa mai ruwa biyu wato rejim semi presidential jaridar ta ce sanannen abu ne mutum ne da ba shi da wani tasiri da kama jiki wato dai mutum ne da ya riga ya fice lokacinsa ballantana ya yi wani hoɓɓasan da zai sa gwamnati ta samu kwarjini a takaice ana hasashen cewa mahassadan shugaban ƙasa su ne fadawansa ba wata tantama akwai masu yi wa ayyukansa sabula da gangan saboda haka lokaci yayi da ya kamata shugaba muhammad bazum ya buɗe ido da kyau jaridar la nation na cewa sen umaru ya jinjina wa ayyukan shugaba muhammad bazum a fannin yaƙi da ta'addanci a jawabin da ya yi a yayin bikin buɗe zaman majalisar dokokin ƙasa wato session ordinaire sani umaru ya yaba wa nasarorin da shugaban ƙasa ya samu a fannin tsaro amma kuma ya yi kira a yi hattara jaridar ta ce sani ya ƙara da cewa majalisar dokokin ƙasa tana goyon bayan shirin nan da muhammad bazum ya sa gaba don samar da kayan aiki irin na zamanin ƙarshe ga dakarun ƙasarmu. Jaridar Le Courrier na cewa akwai alamar aza tambaya a game da hulɗar da ke tsakanin Uhumudu Muhammadu da Daniel Mukuri domin ƙulla mu'amala da ɗan zafin kai irin su Mukuri abu ne da ka iya cutar da mutumin da ke shugabancin gwamnatin Muhammad bazum jarir ta ce a baya hulɗa a tsakanin daniel mukuri da uhumudu muhammadu ta haddasa cece kuce domin mutum ne da hukumar 'yan sandan interpol ta ƙasar belgic ke neman sa ruwa a jallo amma kuma ya zo nijar ya samu garaɓasa a wajen ma'ikanta wasu majiyoyi na cewa a wajejen 2016 daniel mukuri da mutanensa na nan gida nijar sun yi yunkurin karɓe kwangilar lasisin zamani wato permi biometric abinda ke nufin idan aka bi salsala ba za a rasa hannun uhumudu muhammadu ba wajen jefa muhammadu karija cikin damuwar da ya tsinci kansa ciki a harakar nan ta permi biometric wacce ta ja hankalin hukumar halsiya a baya jaridar lokanar amfiri ta ce yayin da al'ummar musulmi ta dukufa da yawaita ibada wasu 'yan ta'adda na ganin wannan lokaci shine ya fi dacewa su cutar da bayan allah musulmi shin me za a iya cewa a game da kisan da ake yi mutane a masallaci suna tsakar ibada ko kuma a lokacin da suke wa'azi shin ya mutanen da ke kiran kansu mayakan jihadi ke karkashe mutane a wuraren ibada akwai hujjoji da dama da ke nuna rikicin da ake fuskanta tsakanin wannan al'umma da waccan na da wata manufar ɓoye amma dai ba shi da alaƙa da addini ko misƙali zarratan to a nan za mu tsakaita da sharhin jaridun labari na wannan mako kenan da fatan za a kasance da mu a wani satin na gaba domin jin wani sabon sharhin da yardar Allah.